بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها لنقوغا نقوبة كنيا الأصل الأول لسلهنا كرغروغا دنقرا بكنيا ودليل الخوف ما كنيتي نعم قال رحمه الله المجدد كان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اتي ودليل الخوف كان كن دليلنا كان كان قاغي هو انفعال بتوقع ما فيه هلاك او ضرر او اذى كنيا هو امبلا كينغدي walla kenga he an torara kenga di wala kenga awatora kinyanga an nanti kempar ning kita nang ncobi nanti kempar nang kita ni kenya da al khawf na sawunya mani al khawf ngano al rahba al khashya al fazda'u al hawlu al wajalu dagana dagana ko suko ngano isuni kanne nyamma yo bakamede amma yere siko bana no kuma al khawfu كم بالي الرهبة كم بالي الخشية صحيح مغيره kame di agar ni bango dangani idan odi khawfun ni kannan kaga ya nan cobi nan ti ho har nan kita ampala ke ngadi wallan to rara kenyugo wadi nkaman kita hananna watin kya dangani al khawf ودليل الخوف كننا كن دليلنا قوله تعالى الله دغان كن كلان كغاني معنى دليلنا ننتي كنن كغاني الله باتين يغاي ken Allah digan kanne nya kallan ke ganan kama nan bati nan dikan nan qur'ana di bane dem mana ken pai sai ne anwa'ul ibada baten nonu nya kamma kannen qarani kan e eh, baten yu wai dalile ngani ke be nan dikan len ni eh, eh, kannen ni baten nya Allah digan kanne kallan ke tunkanti fala khafuhum kama kaniya wa khafuni kakani iki allah in kuntum mu'minin sarti gella nganya mu'minin ya aganya wanda no ya na ya fare sallallahu alaihi wasallam makabe udin ga jangen ganyeme osuka manten to ali kebe gada islaminun kita yani kafirun gada karnde be do hube tanasagya kem palle fare alaihi salatu wasalam ati sahaba nun da imbu indaga sahim igatin kebe dangane ghazwatu hamra li asad imbu indaga nonga jogira kunga tugura kunya ya gasunte horonga juruni di batte farantin caga gilli indaga konnuku indaga di batte ini na menyi ngaja daru ba tara kubenu da ga jogi jogira kun i horon masigi hana sahabanunga radiyallahu anhu mai nan daga igoriya ay gonu ngatini ayman sahih nu'ayman al-ashja'i gona ay gonu ngatini kenyan kenyan liani kanundi ay gonu qatin ayman ko ga danga suratu ali imran tafsirin ga mogombe nantewa abu sufyana do jamanga ida muy mo ko suron denya na ko huma denya ga daga ni grupu nga benyen ga nyo kenya ni maga aga gana to ko daga ni gara kebe nya ga kenna nya na ga maga oy hita nai iga golle be terna ga inta ho to qagadi muminuni ndamani ko ite abu sufyana di mogon coro ndami mogo ni ken bato ko bare o ku wasanni allah o tu tuganten na allah ka kamma koy idi mogon curondi muy mogon curondi ken ko bare daru ke do kita wuhida amo kita ken ko bare ke fare farenga to kum bugo degana i daga abu sufyana do jama kannen di kitay kun ka girindindi nan daga hilla kun di tantaxay idan idaga nan sagan nyugorondi na tonon kita na gagan den kita na Allah dungen kita na fasongon ta kun gaben kita ga jenge maka nyenge kadi tunkanti alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum tunkanti kam palle maninya فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل صحيح فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم السوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إذا يربي هكذا كده أكوي ننتي sahaba nun pai kene ida tunanti nan kanu honga ken kana gelli bace nyugai ida kenya na Allah bana daga ni ta kenya na sirndambe susu dangan warni keda kanu ini kanundi abu sufana do jamanga kunda kunda kundi ti keni batiye nye ke gemona nya Allah bani ada nan kanu ken gemona nya Allah bani ada ngan anda gemona kanu nya serta na dangan idan ito ku kanna Allah bani ai o wasanni alla o tuge Allah bani akamma idan qahinda da halle ganyi da khairi beya an ken ngiri tanga daga na jihadu nganna karaman na biranjo ginte horunga jo kidan bate an ken daga nya sagaro ndane na tonon ga ben kaka kita nan chagir ni kadi na alla dungen kita na fasongon taun kita idan amma oganati kannen ni batenye kannen ata kanin sikoya wano ngai watin kenna khawfun tabi'iyyin kenni kanne be hada maran man taga mo gonya ni kenga ngakanna imbe nga magimbi nga kan na jarntenga amma kan kannun koso nga kan na nga amma kan kutu maka ayeti nga kan na giden na maka kenindi nga kan na ngana naro jindi na maka yole diga men take kam make daga tenyen kene tabi'i kene adam adam men take mokonye jama gaben ngana sasa nanti wo hunyana nga adam adam men tabi'a nga kanna tunkanti fakhraja minha khaifan yatarqab musa bugu gelli debe ke di kannana gana ga korosin dine ada illa gadi dokon kaga gada dokon kaga ngari akanu walla mudbiran akanu maga halla ko ini idan ken hada maran min tabi'an kan nan nyam mogonye idan digamen ta ken kan sahem angana an anda hankama maburungari an kanna uronda an cagun ta anda dutti ganne go mo walla anda ho go mo ganga kanna kana da maram tabi am mo nyi on ta do keya ngaji ki ha me kitadi kan ni hillandi watni kenda li ibada na hoba tuti kannenga mana nan kanu hoya na ken bace nga. Ke gemme Allah subhanahu wa ta'ala bane adangan o wa wakanna Allah bace ni ken kanne anta gemme ona sere daro namani ti kannenga na kamandaro ti kannenga na kenya go bace mo kenni hilla kapanya ta gemme ona allah subhanahu wa ta'ala bane abata ti kannenga an yata'abbada al-insanu bil khawf hada maram min nabate nyati kannenga kan ta gemme abadan maganta allah subhanahu wa ta'ala aya kan gonda ni kannan qara e khawfu li ibada baten kanne allah batel linan tanna da bari an gana nya ke ke an kitta an gana to gono ke kan ne kanne hay kene baten kanne nya hay lemine maka sako hon challa an gana sallu lo ga gunya nan da ke modi tiwa ke nya nan ga salli lemine misidi daga ngabe ngara ke nga an gana to godanga an ngalo ga nya kundu daga idan nakanu intiga ndu danga ni bateya yere diga men pay kene kenya kam maken ka hay kene aya kene gonde watin ke dangane khawful ibada nan kanu siranga ma anga kama mambatta tiken kanne ya sikandi na tiken da khawfu sir gundon kanne gundon kanne ni nan ka kai misale din nan kanu qabrunga nanti serebe ga qabrun da ra toran kinyanga walla rana han kinyanga walla kebe ga kaburun no nan kanuna khairi mundai walla kanga na tora nyonton dem mundai walla hada maren mebe anta dingira be me anta se dai me sunan kanu kenga nanti kella wa tora kinyanga masala hadu gona haro ta gontere modi go ama duna gem patanga na to gonko ni tawa mu kwa kenyana nga kenyana nga e wati ni cara khawfu sir nan to go ira kenga maduna gem panna to gonko ni tanga hoy go mundu nai tanga heri go munde walla nga tora nyonto ndem munde anya kaburu anya hure yo anya kita kebe gana ni ya nyen kantano anta se re himu tanya nyani e watin keda ne khawfu sir gundon kanne sahib warna anga kanu kebe kenta tuna antanka ni imeu anta ho seda anga anga kebe murna anta seda anga kebe en kaka murne anta ken kaka seda anga tanga murni kebe anta seda idan kebe hay kene ke ikhwani ke garno kannan kagadi ke garno hilla ka penno no gonyati idan kannen nu kusikya ina tuho ana khawfu tabi'i ke on tak na daga tan ni ke no ta ke mo gonye kon to ikedi hillande khawfu al-ibada sikande khawfu sir ko agelli maniya ko agelli hilla ka punye gaji ki hame kitadi kem pa ali murana goni كم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اتي ودليل الرجاء جكن قاغا كن دليل معنى دليل ان انت جكن قاغا ني اللمبتي نيغواي ko gabe a salasatu lusul wa garna jiken dalile ke dalile amma a dalile kam ma ay gonu nasim mana mana dalile nan tawa ne. la adalile nan tani allan bace nye qur'ana da ani kan no kogai ana dingara nyu gorti sahe jiken dalile ngan nanti allan bace ne ni jiken ni kan nan tama ul insani hada manta men tamayyenga fi amrin hidi qaribul manal kebe kiten tintengani صحيح وقد يكون في بعيد المنال او ان يرى هغتني كبه كتلا تنغنيم اذا جكن كان ننقاغي ننتامي هو كتيني في الغالب ان ينا كتين تنتنين إذن إواتني كادنغني الرجاء جك صحيح ننتامي هو كتيني قوله تعالى كن dalilen ان ti Allah battanya الله digan kanne kallan ke gani faman kana yamma be ganani yarju aga jigindini liqa rabbih ikamange mallem magunga qiyaman kota nanti wa kalla kallem palle wasiki tungan jommena gane jalla wa ala yamma be gana aga jiki nanti iwi kamange mallem magunga qiyaman kota ya'mal akaman nan golle amalan golle ya saliha golle kebe sirengani

ke da bari ke tokona al'amru fali amala amalan salihan ken nyamare ne wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ken annaha denga suratul kahf gonin idan dalilin yan ken nanti ka gani mani bate yan amma ikhwani jiken ka ni hilloya kwanonga iwatin kenda raja'un mahmudun jikke kebe tigantengani masalan an kenda golle da bari sasa sahih anda dabari anna jiginanti allah subhanahu wa ta'ala wantu gana tikenga anda allah wantu anda allah wantu anda qur'anan dabari anna allah tu e keda jikiti gante ikhwani na sabun nya nan jikon ko so allah ne mandi kenni balaw nyai sahim tunkanti yaqub ti innahu la illa alqawmul kafirun ay gonon danya yaqub digame ay gon danya nan ta allah subhanahu wa ta'ala digame no wakenya surat yusuf di ho on ta jikin ko sono insha allah ta'ala ho on ta jikin ko sono gelle allah ne man ni maga anta soro kube no gani kafir nu ngam ibrahim qagati wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dallun sahim idan nan jikin ko so bakan ge gona sallinin qa'a allah to kutugana nga sumuna allah to kutugana nga hijina allah to kutugana ikhwani kene balaw nyai anji kenna nyi allah subhanahu wa ta'ala ne mandia an gana golle be nya anji kenya nyaari nanti mani nanti tunkanga jalla fi ula awan golle ke awan tugana tai idan hillandi ngai watini kenda raja'un madhmumun jikke kebe begunte ngani jikku begunte ni kannan kaagaye arraja'u bila amalin jikenga na to kama eti golle Allah kukunu Allah no kukullon dina arjanna da mi ga tuku bugaba na tolen ta kunyo ko jinya ga nan ga bana tuku bugaba ti kama ka kawa ka salle ke daga karla daga ke de Allah nan kanuta ano kuron dina arjanna dia diga menta ni ti kungan ni unchurunya ni keni jikenya na to golle gantano kebe hakene ke ci fa huwa ghururun keni dumar sayinyai wa tamannin ado keni natai madhmumun kebe be guntengani an ken ta sallini ti Allah an kello na arjanna ko buka ba an ken ta sumpu sonni ti Allah an kello na arjanna ko buka ba bate ho hon tanke maka tanke jike ngalla di ke jike bone na bugandi anta kita de anna golle nyanya nan nan jike lo Allah di nan ta wantu kana kam ho nya. nan ta huta ta Allah neman koren ni idan kebe ha kene ke keni dumar sanden bane keni jikki begun te nyai amma kebe gani jikke ngaro jikkin kosonga to anu nyugoti nkawa nyana ko yilingen kampon pilliya ho homma bane kelebu warni yelingen kampon pilli bane ga jitande ta duni ni munyande iti an ka bane ga kelebu ndam ma bane ga jitande tan dinanga bonnam ma hono ka ayi an kawa anga hande haratin be anna kanne anna kanya kale bundi nkanga ne watten da haratin be anna jikken kale bundi walakin o ma dallo ga ko noti almaru tabibu nafsi hada mar man yimme anan du dogo toro anga to mo ben kawatan sahim idan jikun ko to manya jikke ga fun qara ken qara ken ni dumar sande bane nga jika hami nanti jikken na gelal mbatte nyuwai wallahi an ga ngalla ha tuni inji ken nan yayi ai an ji ken ne Allah ai ma ta ji ken sere de maka ji ken ne Allah ai tun kanti ana inda zanni abdi inke Allah ngin ko men ji ken ne maka he eh, bi goni ki ke Allah ai idan Allah nan ji ken nga kanga nga lokuma hadiga men de wan ji ken nan yayi abono ji ken ne Allah ai de makayeti ka ndeman dana nyanan kan ni ndema tikei anyewe deman atoko musaid man dana bane makahe deman dana do hinnana nka jike e kenni allah nji ni allah bane ai an pinun cuka manten tuga kata ken allah idan kenni game o magade e o jikenna nji kenna allah nji kenna nye ha ma gonu ngate waji kenna Allah di faran yo ji kenna nyi de ato Allah bani maka he faran ken kalle ke ken ngano asabatin tenya ni. sallallahu alaihi wasallam Allah ke faran yen daga honu nyi man kenya ne ka ay to ji kenna o ji kenna Allah ay men ti he to ji kei sahih idan digamen di ji kenna nyema akuni ay gon haro gana daga suron din de nga eh, ya haran kana anji nan kinai aji kenne allah in ka kinani ke kiani maka ayati kine ranta allah palasu utanda igon ka aji kenne ya haren nyai igon ji kenne allah aya kanye ni ke ya hare garanta allah su kautu idan ngaji ke diga me wa bakota nundi sahih warni jiken mani arraja ji ga gelli mani ya ken ga gelli bace nyuwai كم بل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أتي ودليل التوكل توغين قاغا كن دليلنا توغين نكنا قاغي الاعتماد على الله ننتوغي الله كما في جلب المنافع نهم بونم بوجون دين دي كتنغا وجفو المضار أدو تورم بونم قاغا نيونتون دي iwatini ke adangani atawakkol nantuge mana nantuge ho kamma karsanonga hoganin na haya wa hutunu katinga hoganin toranya wa nyontono bakin yimendi idan ke gemme koya allah subhanahu wa ta'ala bani sahib ati qawluhu ta'ala dalile nga nanti tuga yang kaga Allah kamma bate nyani kenna Allah diga kanne nya kallan ke gani amma nan bate nanti tawakkul nga qur'ana di bane de mana tuga ni bate nyan ka dalile ni mani minnai nanti tuga ni bate ga ban ka dingra bane bane rtini sahe haga tuna rawanya na hilloya ati wa ala allahi tunkanti alla kamma fatawakkalu qatuge in kuntum mu'minin sarti gellaga kunganya mu'minun ya idan tuga dalile nga alla kamma tunkanti suratul maida qatuge alla kamma sarti gellaga kungani mu'minun mu'minun ga heta ga tubi agan tuge alla kamma kama nan petin nan ta mu'mini ga nga hareta duru ananga mo be kallinganda de sahim wa qawluhu ado tun kandigan kannenga yere nuska nu ñugonano kunta wa qawluhu kertini sahe to ado nuska nu be nuga and wa qawluhu ke intartini sahim yere yere be hakana ke intabi ho ikhwani to anu ñugonu daga itangane aya nun karna masalan anna ke aya gara ke sura dan anga ke karna ke sura di itan nan kawajin kan mo qawlu ta'ala walla ken ga qala ta'ala kudo serebe gana atrin kana na tunanta amma aya nu ku katime iti warni kebe aganani aganta qur'anan tu mo sura ken pasima nan ne ina aya ba nya gara daga na itan nan to tin kan mo qala ta'ala walla qawluhu ta'ala walla qala subhanahu kun de qawranu mana kamanna to an ganyi aya be da an dugu take ngam pai daga aya tanai iti kenyan paulanta wa haka da gar de mana gaga sahim masalan ana ci sasa wa ala la fatawakkalu in kuntum mu'minun المؤمنين عفوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه ساسا سربي جماعة غنت قرآن تموسري ولا قرلما كن أسم من كل سنة آية بانية أما أنا توقوله ولا كن وقال تعالى ولا كن قورا أواتون janka ayo hillana anga di iriti aya hana ngano ngaya hillan den kanonga intabihu كن nahayi u'tikum faida ni kenga kin nagai wa qawluhu adatun tun kan digan kannanga jalla fi'ala wa man yatawakkal yamma be gana tuge ala allah alla kamma fa huwa alla hasbuhu alla ni ken kamanga sanga sere suga tuge alla kamma alla ni ken sanga ngana tuga kamanga hotana kamma alla ga wasantam maga ay kafihi aw awanga sana ho honda minne anga kanne ho anga munda nyanga hasbun nikya amma ngana daga tugi qabrunya kama walla hada marama dorunga hi kafunga maga dampi nu na nyimya maga warna arta ho ho nyananga at-talaq at tawakkul tuge en qaga ga ta kanin dantan haw hanan ne kan nan qara tawakkul ala allah nan tuge allah kama kebe hakene ko nati min tamamil iman ka galle lamanan ka gunti madonye serennan tuge allah kamma hoho gadan kita agiri yi hoho gadin piri agri allahy kya gelle lemanan ka gontin madonya hillandin ni kebe watini kenna tawakkulu sir gundon tuge gundon tuge ni kannan kakay nan tuge hure go kamma dorunga ay ka burundi sahim walla ga he yonkirante nyimya nan tano anta sedai mena tuge ken kamma idan kebe hai kene ke kene hilla ka penja tinye e watini keda ngani gundon tugaye sikandin ni kannan kagai a tawakkul ala alghair nan tuge tanan kam mangalin tanya na a gonga de nkanna tuge ken kamma ken ni nonu hillay ho hana ken ni hilla kapitu gunnenye ho hana ken kannan kagai masalan sere ani awanken de manati naga hanga an na usan ta tuge ken kam ma kwa kama nyaga he kitan ken tabrene eti ken shirkul asghar ken hilla ka fitugun nanye sahem angin kede wana marum boto no ngarden ka ken nyanga nyana ngera ta hincho no menga kwange nganta kanu ngen tabrene angana karaga idan iti ken hilla ka fitugun nanye hillandin ni kannan kagai na ta hancho no menga karso ko ni sababu nyai Allah gada akina dangin ta de takitengan kinyinkai nkanta gilla ke ngada gilla la ni sababu bane ay ke daga ante ni honta ke warna ni sababu bane ay to munya na suru ke ka ken na kari anwari anna ko fa nan duwa danga ni nka mujaradu sababu ani sababu bane ay andali nga ken daga mali nga Allah dan takinyanga Allahu akbar amma no ima kita idan inat kira tawakkul ala alghair nan tuge tanan kam aga nanya nanya sababu bane honta ke ngan nanya kenya ni hingir ranyi me ya khairin leselin na kanya katanga illa ka fitugun na nagatandin ni kebe atawakkul ala ghairi nan tuge tanan kamma hube tanalla ga kenga kebe hakene ke honta kenga fare sallallahu alaihi wasallam agada kamenyo ko mebe denge hadiya ngam ay mera tandumelo siko bura kutteke ada aliyu nya wakili nga nantana kumbura idan aliyu ra wake da iya gonga wanonga aliyu da kuteke bura idan bonta kai mana onda tunan tuge na kama nyango kilinga an gollenga ni kebe ke da bari mbatendi idan kebe hake ni ka kama laga iya gonga honta kenga sahib idan kundi men tanan tanan tana eh yaqub qagati ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi sahih idan yere be hakene ke a haga da irin mukunya mani wakilin abaki do maga yalle mu kadaga kana jaganden ya baka yusuf di arin kibaren maga lalla maga ni kibare kita maka heti idan haga da lemu mukunyamani mana haga ni ya wakilin yayi idan na tananya wakilin ayi a gonga ngalin tanyani arawa dangani basun da tikenga masala na anna serenya wakili nga daga ke ko binda ngan china walla daga ke ko binda ngan doru walla daga kuran faktirin tuga walla daga ke wakili nyani ke honta kai idan tawakkulu nga nyana mani me sasa nagato atawakkulu ala allah nan tuga allah kamma ken wajibi nyan kamma lamanan ka gunti madonye tawakkul sir gundon tuga nan tuga huren kamma doru nga hilla kape atawakkul ala alghair nan tuga tanan kamma sahih kenni nonu hilliya na tigi ti gheri mbuguran na yayi kenni hilla ka fitugun nenye na tigi ta ni sababu bane a gilli Allah ya honta keya a tawakkul ala alghair gadi nan tuge tanan kam mahube tanan la ga ken na wakili ti daga ke dabari daga ke dabari daga ke dabari idan ke daga ten ngaji ki ha me kitade kem palle o harno ke be de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ati wa dalilur raghba kanun qara dalilan nan ti allan bate nyani kanen qara qur'anu no gonde ar-raghba anikan akan kan nan qara mahabbatul wusul kinyenga ken kanenga ila shay'il mahbub kata kanuhonga anga kebe mundana kinye ken ni kenya da ar-raghba walla anga kebe mundana ken kitai ni kenya dangani ar-raghba kanwe ogu soni kan kannen de sahim na sabunya soni kan kannen lirin tanya ne matana al mahabba o ko agilli nanti na kanwe arghba o agilli nanti kanwe warni qallirin tano o kan ke mana onda ta qallirin ta binisbati ila al arabiyya dan bin fe ka ta arabun kannenga kenga kan yuru anta kannu kannu gawiya iganati al mahabba kenna annahum kanan condo men ngake munda ka indati arghba anga hube mundan na ken kitai watin ka da aragba an kason gan kan nga tin mani kanu e hilli susu ka humante sahim ngaji ki kitade idan wajalilu ragba kanu e nga ken dalile nga nanti batenya ni warrahba ado kanu nga arrahba ani kanu ka ken ni kanu ye ado gollen jonin tengameya kanu be ndan kita anta to kam mo ndanga urnu watini kada arrahba sahim iwat al khawf al muthmir lil hurub min al mukhawif fa hiya خوف مقرون بالعمل معنا بالهروب idan kanu be anan kanu mo ko tan tan tan ta kai watini kada arrahba sahib mana kanoe be gan alla wenga amma o kuson kan kanne ko kalli gente bi nisbati katara bun kanne nga o kunati arrahba kanoe nka anken karle man kawana toa al khawfu ni kan nan ka kan kanu nan ti hoy gwano nga to ranga kinyanga amanya ngi hanan kan kana ure arrahba ni kan nan ka kanoe be ganan kitanta to kam mo nda halle ni urenyi sahi wati ni kadan ngani arrahba aga ni ya bati nya na kai sahi wal khushu'i ado du magayan kayan kaga khushu'in ni kannan kaga azullu wa tatamunu li azamati llah بحيث يستسلم لقضائه الكون والشرع كنا أن دوما ينقى ألا دنgan دوما ينقى بيغستيكي aga tan na kubenu dabari angi dabar na aga tan na kubenu tokono angi tokononga anga du ayana na du kine wati ni kada ngani al khudu' al khushu' afan masana rabin kanne ni azullu ngano du ma yan kanyane al khudu' ngano du ma yan kanyane al khushu' ngano du ma yan kanyane wa halum majar amma iganati al khushu' du ma yan kay be ga sikka anga du ayana Allah dangani wati ni kenya da al khushu' du ma yan kay ma ti kanne re de du ma yan kai nyen du ma kebe ga sikanga du ga yana Allah da ken ka kan bate nye dalilin ngani kebe nan di kan bate nye qur'ana dim entabi wa ga da siko ka ma mere na sabu be ha kene ke iri aya bane nogondi a haiga da neunta kunya karlen walla tirin kan da nan da walla kenga he eh, da nan da aganti ina kasu dalilin liti bane bane bane bane anyi gilo nan dangana na anyi ka iwa aya bane nogonde kennan ne dangane an gana ta anna durusiya walla an gana ta anna koniya idan adisi kusuka humantel liti arraghba kanue ado arraghba ado kanue be ga ngal lawre nga ado al khushu yan kai kebe ga sika nga tun yana Allah dangane ati kun dalilin nga qawluhu ta'ala Allah digan kanne kallan ke tun kanga surat da da annabi mun yugo ko ati innahum haqiqa ikunga kunga annabi mu idi kusiren ni kannan kagai kanu ikunga inyi yusari'una inyi ratawno fil khairati khairin nyangende oho ho gani khairin nyadi ga ma mata ma ta hunde sondo menga inyi nyi ratawno khairin nyangende kahini i khairin nyangenga wayad'unana yad'unana iwoku gille ragaban kanwe ya ho kebe go nendi idan kahina nam muku me samay nga kata khairun gollunga kebe ga Allah subhanahu wa ta'ala ne inyi Allah subhanahu wa ta'ala qilli kanwe ya honga ho kebe wa rahaba ado kanwe ya ho kebe ga gilli ane tunkanti sikandi wa kanu annabiyun ku inyala na ku dangan khashi'ina du magayan kanoya idan raghaban ken raghaban dalilenga wa rahban ken ar-rahban dalilenga khashi'ina ken al-khushu'un dalilenga idan ko annabi mu kahini me ratawinga iratawinga kata khairin gollu nyanga ngado khairin diga mundo do khairun ta hundo inyi wo ko gelle kano ya do kanne ya ikunga inyi mani inyo ku dangani duma yan kano ya ngara dudun dara kuta ambonononga ngaji ki me kitadi ken palle wa dalilul khashiya kannenga ken dalilenga al khashiya ni kannan qarai ta al khashiya rabun kannen de nan kanu honga ho kebe angatu iwatin da al khashiya an pai gara yan aranya kan dikeni yan ga ketu deza an kanu sama kenyana haikena anga tu deza amma al khawfa ranyana hoy go man kangi biten di runga tan ke wari anta to ho ni arawanya nan ya kan nyimme a herni manke a he amma igane tin al khashi anga kanu ke an tukyan kenyo ni tunkanti innama yakhsha allah min ibadihi al ulama annama awakan na gelle allah komondi tuwano kunyan allai Allah ko mon no ndanga Allah kan nanu mundunu ku be Allah kan ne nga sembente ngani kenya ku be no ga Allah tu amma ke iren maganya ko yugu banin tafsirin ade inna ma kenda ya gara inna ma yakhsha allah kan kanna ne Allah ta kanna ho ya jalla fi ula ha hasalillah ha akenna gara allah la ilaha illa anyani inna ma yakhsha yakhsha ulama'u

tunkanti wa dalilul khashiya kanne nga ken dalilin nga qawluhu ta'ala alla digan kanne kallanke kan tunkanti fala takhshawhum qamaka kani ikunga wakhshawni qakani ki Allah subhanahu wa ta'ala idan keda ko al khawfu kenni nan kan honga aranya nan ngata aranya nan tatu nan tin tora tora nyar nin kita walla halaka nyar nin kita arrahaba kenni nan kanun ka halen urenye sikan tadi al khashya kenna nan kan honga hube angatu idan kusikano magaire kannenga al khawfu arrahaba al khashya ngaji kanken de hatan panci bakamedi wa dalilul inaba dura yang kad dalilen nanti Allah battenya ni al inaba ni kannan qaga arruju ila Allah nan jaga kata Allah bil qiyam tisikan bi taati tabatenga wa ijtinabi ma'siyati hada kuten qaga tokenga al inaba ado at tauba ikhwani intintanqi hetibaniya tubu التوبة توبو كن عند دراسة كاكات الله سبحانه وتعالى تنتن ناصر تنوغا تنتن ناغمغا مكاه نقيغانيتني الإنابة An angana tubu nya tubu kala sintenga kitam maka nanduguta kem palle na golli siren dabari na golli buren to ne watni kada al inaba idan allah takinya al inaba manna tauban fana dabari tauban palle ni kitan na kinya kannan kagai al inaba الصحيح ها انتبهوا oranta tirimani a heti dura sagai nga dura sagai nyane ko tubun kaga ni dura sagai nga mogombe nka inta bana tubun palle ani maniya dura sagai idan an gana tubi bane hanan na amma golli surun da bari na golli burun to no tubu ka loran tay tinan danga nan da ina ban da bari oran tay tinan danga ni munib abadan man na golli siran nya dabar na golli buran to kono nga tubun palle kembere nga an to konya ne attaibu almunibu kebe ga tubin na dura saga kata Allah subhanahu wa ta'ala sahim kenya ne rawati ne mani araqu wa akhassu minha akanya kargaran ta dinan ta tubunga sahim idan wa dalilul inaba dura saga dalilin kata tunkanga jalla fi'ula قوله تعالى كن الله دغان قنن يكلن كغنم تنكنت وانيبوا قد غدرا ساغا الى ربكم كتاغا كمانا وأسلموا أغنى دوقايا له اكن الله دغان جل وعلا قد غدرا ساغا كتاغا كمانا أغنى دوقايا دغان اخواني يربي هكذا الاسلام أغتي واسلموا هلواني kono ngai watin kenda islamun na nadu qaya alla danganen kashara hede kawni mana kan ni nyangenye ai gwa da lingan da ay gwa da antalingan dangan tunkanti walahu aslama man fis samawati wal ardi tawan wa karha idan allingan na talingan da ho ga kan patonya dongu yang patonya rasu ko mantenga wudu qaya na da jalla fi sahim amma ireni kannan kaga islamun shari'i na duqaya Allah danganti sariyanga ira gati wa aslimu la kara duqaya dangane mana sariyan duqayenga idan sasa oda dallan kita nanti al'ina ba kabe gani dura saga nga kan maniya batenyan kam palle suratu zumar gone shaykhul islam muhammad bin abdullah rahimahullah kam ati. wa dalilu li isti'ana da mai muren kaga dalilin am al isti'ana ni kannan kaga talabul auni da mai ngake murunde dalilin nga nanti da mai muren ni Allah bace ne qauluhu ta'ala Allah ala kanne kallan ke gane tun kanti iyaka an ken Allah bane na'budu una an bane abatta on to hota na ka hinanga wa ka anke ngalla bane nasta'in ona de mai murnan bane onta de mai murnu hota nay ka hinanga on tan to kono ga na hodram batu nan ken to kono nga on tan to kono ga na de mai muru ho nan ken to kono nga on ta ho kapanga baje ken on don ta ho kapanga de mai mure ka ga no gonde idan keda ko nan mani na de mai muru Allah ken ka ga ni baje nyai kenya ni imam ibn al-qayyim rahimahullah shamsuddin anti qur'ana suka humantenga suratu eh, suratul fatiha no gonde suratul fatiha suka ka humantenga ke aya no gonde iyyaka abudu wa sta'im ya iyyaka abudu o ga ho na Allah danga ni bate ken churo ken no gonde Allah tin sume bate bace wa hiju sarna bace daga Allah tin bace wa an kaga de mai be murunu tora nyontonde na ya garin cire lencire warja warjagen gabe ka sire mobili sire daga na samakan na man kinyi nyanton na marin bunyi to sere tonya ngundana na marin nya kan na ma baringa kasun de mai mure murenye ken karo wa iyyaka nasta'inu di an ga bate sunya na Allah bane dangan ken cure na abudu di an ga ho ga de mai do tora sunyon da mun na ta suga ga hammi suga ga kumpa ga ken cure wa iyyaka nasta'inu di idan hada maran man kan ku hilla an ga Allah bata tike ba da yin me kibaru maka hete idan o wa nyini hada mare man cu ko man tan payira ke aya ngana katina kaya gollan ngura lingin ta ko kanun pille di duna do la gara nkan ngama katina ke aya golli garama jiga ko ndan gitar no giskenga ikhwana al isti'ana kebe gani de mai murenga bate nyanin ka nonu tan to ana kai idan o ga al khashya al khashya ga gani maniya aga gani nonu tan to ko kannem mo khashatun tabi'i khashatul ibada khashatu sir ma'ruf kan tin tan nagama qol khawm mo amma yaren kan nan qara al isti'ana nonu dan tan to ho hana billahi na de mai mure nyati allai ikhwani kenan kan mawajibi nyanna de mai muru allah bane ya wa idha sta'anta billah gelan ne de mai muru muru allah subhanahu wa ta'ala bane hillandin ni kannan kagai bil na de mai mure tage ken na muru kamma ken mana na de muru serenga kamma tun kanti wa ta'awanu alal birri wa taqwa karame de ma bacen kamma ado allan kanne mana bacen kamma karame de ma allah kuten to kan kamma karame de ma kan kai yere be hakken kan kan ngamunda aga suka humante kan na dingira kita aga sallini sen ta aga kundangani aga na de mai muru sorotanan tanan ga ina aga de ma aga raga miside sigindin mogombe honta kai amma kira na kirana garnu ai ti sunna gumu ngake gaga igamati wada arabu nyaga inati ada hum minnu ga to wani ya oy gonu ka nya na de ona to mungo oy gonu ngati ni wada kana misidi sigindi misiden tano ina igana oy gonu ka daga nan nan tiya misidan jigini wa misidan jigini ke wa hokita i meno ai kanu jigini ni walli na kanu mundu na de ke ga kawanonga hakika nyen kun kani jukuburoi sahim amma talabul musa'ada na de mai muru ha hon take ngan samar to bun bazun rahimahumullah ida maninya ida kenya juda ni dalili age mona de mai muru walla ken go wa mun dona karla sigindi sen to da ngani o ga to o akin cilaminu beno kono ona de mai muriya warno onda de mai murina nan to kudo ya kunga iga ona de mai murina timaniya bate ke bo ga dabar nona palasin kita warni bate ngana linganda palasin gantam ma ho halle de ko a halle de an ke ngana kan o jaman nan callo on gabo misi de kan to maka ay ngana kan on kara on pese fajirin palle on kara salla nan palle on kara ke halle on kara karlan ke misi de dan honna man kana de makya he idan na deme muru Allah nan ma nan ma Allah ikhwani kan tanyen hon sahim idan keni ho hananga hillandin ni kebe ya na deme muru allah subhanahu wa ta'ala kutayen kamma ken paramuntenyen tun kan tu wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan kado de ma o wa konserin da barni kado de ma o wa o kisma ka burun den da barni maki a heti kado de ma o wa mauludin da bar kado de maki de ma ko ta lambati Allahu akbar kutu maki de ma an goro tammi gana daga ri qiyamam ko tanga mo kon ko nalla jomme na kanide ti gaburbati an kan yakal sin daga kenga walla bidiya tan kan yakal sin daga kenga an mo kon ko ni de. idan kebe sugarni deme muru ayage mundu agana ñagari deme mundu katallankute ñemaxa kinai sahim ta kinna kenda allah kutan kan kenta demana kamma tun kanti wala taawanu ala al ithmi wal udwan aha o kabilan do ke kabila ga jetto ngum men to kabila makan ko wo se guma gon ko iniya moni dinga han kaman nyono ni rakanta ini katuma duna ga giriya an go rota mi maka daga ha wa mun ganin kabila ndi kunya ndi. alla anda sumpunta ga na jonge aresiya gelli o su kogo ga masare allah subhanahu wa ta'ala dara kutun nan tinje daga ni sumpu bana nyai landa ka ga ni mo sudi aga linga gara aga kallen indan li ya huya indan li manje indan lu ku kuani aga ndin qilli ku an ga di mugandi mabugu den nano ganen yedi aga ga nillo ndike be daga ni mugandi ni kenyedi Allah ndin ke rondi ke kabila de aga kullen ke bugandi ni kati on tan qillo nya kai on tan qillo dan on tan ken to nkanin bugandi ken ni Ayo ay goni gana tidak da bugandi manga kuma iya. amma bukan anak ane di kebe ga dallondi antam tan bugandi Allah ma sero suro sumpudi nam bukan di kadi hmm. Oma ma mu antanya ngaranta nya naka kebe dan ne renye to wan bugandi na kabilandi tanga make miside daga ngaro wan bugandi na kabilandi an ga make no ko yang ka ikhwani haka ne hondi keɓe gama ñan kabila dunkonga tan na wara wara de war ni yeni soron potintenga kattanga fil galibi yen an xerin munda anga keɓedi homañante ñegani gata toxo na wara an kana dudoxo tan na wara make a xeti warni honuxanongai moxon xotenni de idan koron maxame dema mani kam mallan kuten kam ma wallahi ñi jamane ñugo ya gelli hon fo kayfintenga ngada mugu idame ñati kesi ngi kum maxati honta kesi kedi tina hakra la num kini me qal ga kitte anti ni nya ga kesindi mogonɓe antini ñaxeñe yiguga sianonga nga keɓe toxontunganta konni agirna jiga ti be sudi ke hakra la ni pour que kalisin kite kesi kedi ke koni gara keɓe ngari sugano ona kunya invite kunna li sugu concert na dabari si be ndaki togano hokkini sugana ngona kuntello kesi kedi <laughs> nda toga hayna inten kulle har sa go hakkille bakra Allah no aga ken nyin kollanga agara kono ku be su yi ke ken be ke ken pe awan ti tabarakallah ha idan ona me de mana kisire nya kamma ha koran de me de mana ku kamma idan sikandin ni ke be yana de mai mure nya honga kenya na de mai mure nya ho daga nten kamma hibe daga nten ganan dangani na de mai muru sere ndema ngaya gini ndema ngaya gini mu gombe makya he walla ngada kana kara nde manga pase kitta mo walla a nkom bello asenya mede nde ma ngin kompen tu walla golen kin naga hantim maga da walla kuran vaccine hen kuran kutu de walla hen kutu de nde ma kundi kawaranu idan ke daga ntanyani sahih tun kanti wa ahsinu inna allah yuhibbu almuhsinin kada suron tagunya allah wa hisirnya ngano ngawa kun kanna sahib surta gana nyan to allen ka jiga cinyani silama gon pa to allen ma gon pa surta gana nyan cum purankenye ikhwani ni qibare tanai idan na dema mure nyati ta ko honunga kenga takandinu kusikiya idan ke ho hanan ni na dema mure nyati allah hillandin ni nan kaga na dema mure nyati ta ko honu ngoti kan ni sikoi allah mbate nyaga ne adaga tenne ho haramun tenya kana haramun tenyin ho daga tenya kana adaga tenni kan takandi sikoya sikandin ni kannan الاستعانة بمخلوق غير قادر makhluqin ghairi ياتي na أراغان masa ande gilli nan jiganti na hay gennya nanti lanken de ma kana likki ko tay wowtu ken ba da makka heti ahara mun te heti ikhwani nka bataran diga men yana ngada ko kera de yimme utum wosiri anya nga min da kitella kana de mana rondi kompendi ay tin tikan na lanken de ma kana sukara mboto mutu walla maru mboto ikini bataran diga men yella ko nyani keya sahim amma ha tuna warno istihza'u ngade na tolen ta kunya tai na ko ya kenga tunde nan ken yonkin ta hande islam nya gani na istihza'u nya tai kemmanya kaga istiza istihza'u ga heti onati bataran diga men nyani gandan ke diga men kagana na ngana to len ta kunya nyen nan ngaso tan nyungi ke sa hen wala kun kawra kenta no gondi kenta ge mo sari andi idan na tandin ni we al isti'anatu bil amwat mutlaqan aw bil ahya'i ala ghaibin la yaqdiruna alayhi ne de mai mure nya nan tu hurun nan de mai hi goy kem pure ga nya ho anya kar mo gore ka pura anya sere pure ka pura anya ho aganya ho honda minna ka buri antu a gunna ladi kenta gemme hilla ka penya ni kenga walla kenga he ngalinte nyimyani antano nga anga de mai mure nya na tikebe aranta dangani sere ko ama doru nga anken nati tanga kenya ga na hoy go nyanda ire idan ikhwani ken hilla kapenye na sabu ni maken gure nya anta seda ke ga ga ni ngalin te nya de mi anta ire me feu arna man nya nan dangani am bai ga Allah pala sin yaki nai Allah ni nu kuncu ko man tanga de mai murna wande mana amma ken ta ire arantan de mana ke ga sahe idan ken ni hilla kapenye ken ta gemme karagandin ni kebe al isti'ana bil a'mal والأحوال المحبوبة إلى الله مشروعة ندم مورينيا تمنيا تقول لنا كبيرو قانون تنغني كتا الله سبحانه وتعالى دو الحالة نونا مثلا هي قوتي يقول أنكتا anna dema murenya allah ti sallenga nan calli nan duwa nan ti allah nan dema ke gibare di walla hi qote godan kita anna sabari anna allah nyagan ka man jabartan ka nyannin dema ke di kundi ga warano ikhwani ke wada gana tunkanti wasta'inu bis sabri was salah sahim idan de mai mure nga takanin katamani me ya ku karageya ngaji ki ha me kitadi wa fil hadisi aw hadithan de idza sta'anta na de mai murunu fasta'in billahi de mai muru ta Allah hadithul qudusin qanin an gane de mai murnu de mai muru ta Allah ma de mai muru hota nga jiki hame kitadi kem palle wa dalilu li isti'adha tangay mure nga ken dalile lingu nyona aslu hana ke kinyanda gella kan ta gini Wana jondi wa dalilu li isti'adha tangay mure nga ken dalile al isti'adha ni kannan qaray talabul i'adha wa hiya al himaya na tangay nga na ken muru na muralla maganan tangay ke fo fulane ken dalile nanti allah mbate nyane qawluhu ta'ala allah digan kanne kallan ke gani ikhwani nusqa nu ngame wallere nusqa be gin ke jomme na gane qul an ken nanti a'udhu ngata ngamure nyana bi rabbil falaq tisuban kamanga tafsiri nyugodi walla kanga ti boganan kamanga wa qawluhu ta'ala adu allah digan kanne kallan ke gani qul an ken nanti a'udhu ngata ngamure nyana برب الناس تصرون كما كان الله من نسخة يغانو كنتنا قوله تعالى قل أعوذ برب الناس صحيح اذا كنت هو هناك كوني ننت قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق اكنت كن كوني اذا اذا هو من صحيح اذا كده كنا أنت الاستعادة غاغن منيا bace yana gagai warna Allah da faran nyamar an ken nan tinga tange muruni ti Allah su ban kamanni ko Allah boganan kamanni ko Allah ko Allah amma al isti'ada tangay muri aga kan nono dan tantuya ho anan ni kannan qara al isti'ada billahi na tangay muri nyati allai ke daga anten nan dangan sahim hillandin ni kannan qara al isti'ada bi sifatihi na tangay nya ti allah magan kutonga sahih anda dengan nanti bersifatin min sifati na tanga mure nyati makan kuto igoi gelama kuto masalah na tanga mure nyati adi me ngaka kalamihim nanti ngata nga mure nyati Allah di me ngaka nga gemme a'udhu bi kalmati llahi tammati min syarri ma khalaqa kya ngata nga mure nyana ti alla kalmanu ngo kubenu timmante ngani idan ati kalman ni manama kan kutonya naga manna tanga mure nya tai sahem wa hakada wa azamatihi aga manna tanga mure nya ti adaron ta on qagai a'udhu bi azamati allah qawa gemme wa izzatihi ado adaron ta go aga ma agale na mana nan ti qale dana nya ni aga manna tanga mure nya أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ونحو ذلك أدو كن قورا صحيح إذا مثلا أدو wan duangen danga tini a'udhu bi bi adama tika a'udhu bi izzati llah a'udhu bi ridaka min sakhtika a'udhu bi wajhika ngata ngamere nya tanye songa ho gana ma kan kutoy daga na da daron ta gun daga na awagemme anna tanga mure nya tukunga kanni hillande sekandi al isti'adatu bil amwat aw bil ahya ghair al qadirin na tanga mure nya tu hurunga walla ngalin to iraganta kebe daga ni hillaka penyan kenni sekandi ngam nagatandi alistiada bima yumkinu al'udhu bihi na tangai mure nyati hongo ho kebe aga gemman na tanga mure nyati kenga min al makhluqina gelli taga honu ngam min albashar bashar gelli hadamare munga awali amakin walla kenga dingira nunga ari hadiya sahan tandi faranti alayhi salatu wassalam satakunu fitanun fitina nunga kungarninya koga hakati bedi sasa fitina gabu kungarninya ngikanendi kefarenti alqaidu fiha khairun min alqaim gana kun fitinanundi ken ñampasongonta dinanta sikkananga warni taxana ken ñankisiniti dinanta maniya dinanta sikkananga make he ati qa'imu fiha khairun min almashi sikkana kampasongonta dinanta kebe ga ternadi mashi khairun min sa'i kebe gani tiranan kaga ken kampa songonta dinan ta kebe ga urunadi sahim ken palle farenti man tasharrafa laha yemme be gana duso ha dangani nan yengela dangani tastashrifu fitina ke aken kaman kelebun waman wajada malja'an ke farenti gana tuge dingira kita falyaid be akaman nan tuge ana tanga murenya tiken tuge dingrai rawahu muslim muslim da hilla idan fitina ngarnya na kenya mogodi tagana nan basunta sikana nga sikana nan basunta terana nga terana nan basunta urana nga farenti serebe gana dunya ngelini nandu sohi fitina ke murunde ndangani dan ngarno fitina ke da wankale bunu awan tonni warna anna jonga renya to ala ka kai farin di serebe ga na tuga dingira kita hmm. tanga mure nya tikenga idan anda kon nan di fitina nga dingira nyugoya an kenda kita anga baka anga kisini mo gombe Buka di de maka to ken fitina no gondi de sahem amma ke manan peti nan tan ngurura kute nga kenga no iti kallan kai ngaire taunu ngaire walla wate waire anga ntano nga maka daga anga no nga maka urai ke koni nka ke ni fitina nyai wate hitikei fitina nyani soronya do fitina na mai do gajangu ndo do mankaw ngame an gana tuge dingira kita daga tuge nonga kefare nya gara ko ire nan tan nan anna tanga mure nya tinonga igana ti fitina nya na kede be islami nun duru nya na me ana kunda na kunda na kunda ikhwani buwan nan daga dingira islami nun ge mun tanga ni dingira be anna la kan bugu ke fitina di idan kebe gana tuge dingira kita kamanga fali ya aibe be faranta na tanga nya tikenga yagare ko ga ban makhzumi da hay aga da ki alayhi salatu wassalam yagare ke daga um kanjon ni um ta kanjon ta dangan ati wallahi law kanat fatima yadaha fatima ganya gam fay ke makhzumi yagare hede nga fatima dinan ta nya na ngurgin ta kaya gam fay nya sahim idan koy awa gemme annamaniya anna tangay mure nyati serenga dingira nu nyugoni araga dangani walakin araga ntake warni farere ama musalma hata nanti kemma tangay mure nyata ngade gella gana nyanga tu serenya hakene ke fitina nyaa walla hiwa hanga na daga kama nokunga kisini kemirenga anga daga na honta kenga masalan badanta anga liga nan daga jamanen palle dingira nu nyugo nu yiwa walla ke de benda liga anna uru anna daga dunyi de benda na hanken nan katu idan kebe hakene ke honta ke itu surta ga nay to nya ga na kaman kata sahih sasa duna dun nu ida dura duran eh, mbiron ta kundi eh, umamul mutahida no gondi ke kibaren dangani allajiin sahim kube nuga urnu ga jangi ngana daga dingira tananu ya duran biron ta untenga onin ni sasa nasun zin umamul mutahida kube ga ko khibaren ba ne sasa ka jangi ira kana urunan daga kedebe walla kana urunan daga ke jamane inat kunna ngani allajiin sahim allajiin kungano kubenu nuga daga na mekinan tuge dingira tanai annazihina kun qawanonga kubenu ga latono balaw dingirando ga jangen dingiranga nan daga man nga. idan haka tunanga la la la mu kar zurnal no gondi gatina allajiina walla kanga annazihina ibaka medi tukundwa sahih ku wonu ru fitina ne nan daga mek dingira mun dara nyane lato ara nyane malato kunna kisira mun dun ka ku ru na lato dingira kay miya nan daga man nukulate watun kunda annazihin ku banu nat kunda allajiin sahih idan kebe gani tanga mure nga awata kanin katta maniya katta kuna gatiya sahih kam palle wa dalilul istighatha o kunati habay mure nga ken dalile nanti allah batte nyani habay mure ado de may mure bakka bakamedi honne sahim qawluhu ta'ala allah digan kannan nyani kallan ke gani tunkanti suratul di إذ قسم برك به تستغيثون ربكم أغاغا أغا كما أغاغا هابا يمورني صحيح الاستغاثة أني كان قاغي طلب الغوث كنيا كيسي مورني وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك كنيا na dingira mundu walla na sire mundu kebe ga an kisini halake nga al-isti'ana ado al-istighatha na intabihu na sabu nyanga honu ngallere talatatul usulin de iwati ti suni bana nyai sahih tidde mai mure ado ha bai mure ti suni bana nyai intabana al-isti'ana an bai de mai nyamuruno mhm. aranya na anna de mai ke muruna khairi nya hutu katanduya araa aranyana anna dema ke muruna toranya nyonto amma iganati al istighatha kota nyana kamma balaw nyana kamma anna sere amundunu kebe gande manana nyonto nka khairi munde nyaga ne khairi mbane munde tora gantan kamma kenta gilla al istighatha kenga killa al isti'ana al isti'ana talabul aun al istighatha talabul inqadh ke bana am pay de may nyamur ni nat kana al isti'ana ke bana am pay kisi nyamundu na al istighatha am pay sira mundu mundunu wala am pay dingira mundu mundunu ke be anga kisi ni nonga ngaji ke ha mi bi cinna kitadi ha kudon ta mun dan na daga al-isti'ana al-istighatha ay su on de may mure nyu saj ma tam panci ngaji ke ken ken tu man ta sakin kamma ha warni nda ko magi tu ba na jigge hame kitadi idan al istighatha ga nonu dan tanto ho hana al istighatha billahi na lagado na dema haba mure nyati allai tun kan ti tastaghithuna rabbakum hillandi al istighatha bil na haba mure nyati karahurunga aw bil ahya'i غير الحاضرين القادرين على الإغاثة walla ke ngangalin to nga irantai anga ihawe murun kebe kamma kebe hakene ke hilla penyen misale di tora danken kita anna hure go kiri walla tora dai go dan kita fama sahilin di madorunga anna ken kiri tiken na ke tora nyondo bakan di ken hilla penyen sahim sikandin ni kebe al istighatha bil ahya al qadirin ala al na habai mure nyatingalin nga kungalin torawa an fabana idan kwanta kai musa qissatun kanti fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi idan agana sasa toran hankin kamma ho sigantandi walla kenga he di sasa hoanonga akamallawa karsa li gidengin tandanna lawtu ara wake dabarni anga kompendi lakan joganga lenkidan gu bawo ga kalan wana usa soganga wallan ke nga kompen danya kenta sedana la kan jogo na mbude bendi jang kanga yorendi am bugu serenta no serega no nga an anda kamanga ngu lide kile ngado halla anda la kan munyinga idan kera wa keda ngani amma wali fulana anga ma doru nga la kan munyinga hilla ka banya ni karta ke la kan munyinga anga anga na la kan bogo gangunde magaranta munyinga idan na ngalinte na haɓe muru ngalinte ngaraga keɓe yakkewa dagana sahim amma ho ana keniya na hillandi kene na haɓe muru hurendo ngalinte nga ngalinte ke raganta keɓe dangani ken hilla ka peñe amma raga keɓe dangani keñeni sikkandi ke nga gemme sahim naxatandinni keɓe alistigatha be hayin gayre qadirin na haɓe mure ñati ngalinte ngan kangara haɓe muru keɓe arantay misale da an ken pay jinda nga toko toko sahe o kuna ta nga toko toko mana an yole ne ho nga atete ka su karantenya ne maslud tete ka su karantenya na ranta gilli an ken di tiken nyal lan ken gizi kella wan ken gizi ne hu beranta du yon kono ha ay mera du yon kono hanawa wallan ken pay ken toko toko murguntenya na ibatendi kella arnan ken mugandiwa idan kebe hay kene ke ya onati lawon ken bataran diga menye wasukhriya ado to len ta kunya ke ya sahim idan al istighatha ga ta kan nin katta kuya kem palle ati rahimahullah walakin intabihu kama mungu al isti'ana ado al istighatha wadalilu dhabh kursindenga kem babu e kiken dalilenga nanti bace nyane قرسندن كان نقا إرهاق الروح بإراقة الدم على وجه ala ويقع على وجوه كنا نهرنجو kere-kere ya na yonkin bugandi ti horenju kenga kere-kere ya gen kamma nyamma gonu gonu kamma watin kada kurusin dem na bura na harun walla kenga zabhun na na, na kursi sahem walla ken ga gaga mani al aqr na su ha gella ga na korwa walla ken ga na honya ma ya mutu bi ho ke ba ga kallata honye ge nyege wala bure kun ta kursi ni da bure ne sahe anna honya na ta ga kalla mo gombe idan kursi ndenga ken kaga dallenga nanti allah mbace nyane qawluhu ta'ala allah digan kannenga kallan ke gan قل محمد عليه الصلاة والسلام أنك ننتي إن صلاتي حقيقة كسلنا ونسكي أدن قرسندنا وأن نسكي أرنم بتي أرنم قرسندنا نقاير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أداري تتكنا نقايرنا تفسير قرسندنا ونسكي أدن قرسندنا wa mahyaya adin galin tagunga wa mamati adin kallenga lillahi kencu ka humantenga alla dangani rabbil alamin tagohonun kama la sharika ka pallen man tada akan alla dangan wa bidhalika tiken tauhidiya umirtu kenya marti ken tauhidi ay na kusuka humantenya Allah dangani wa ana awwalul muslimin an kan duqayanon pananga ala na'am woni idan yaragati yani duqanon panon mana ke ummato di ay wonu kaga mana amanan ni kannan kagai Allah gara kome sunya mari tan na hibe nya na duqaya dangani faren nyan jawjinan ta asusuka humantenga alayhi salatu wassalam ikhwana agel hom po ham min tenga irengan kawana ko ni kenne hursin den nonu nyai ni hakati ngule ma hanan ne kannan qaraye kenya ananya bate nyaren kamma na gursin den nyati bate nga kenta gemme ho danga ni maganta Allah subhanahu wa ta'ala na gursin den nya bate ado daron tagu sahih bil ibada wat ta'zim na kursin da nyati nga do daron ta nga ta gemme ko wada maganta Allah nga ke kursini karsa da ngani minna arjanna kita hilla an ta gemme nga ke kursini ke modi fulana da ngani minna arjanna kita nga ke kursini ke karamo fulana minna arjanna kita hilla kapenyen keni bate nyeng nga ke kurusini daron tawi ke garamo fulana dangani hilla kapenya ni nga ke kurusini daron tawi ke modi fulana dangani hilla kapenya ni nga ke kurusini fulana daron tawunde hilla kapenya ni kenya ni gati tunga nyugo ganer ni walla hotana na gemundi ti tamise nga walla hotana na kursa jom mena gane iga tanta gamme peska anya maniya amanya bate adangani kanya daron tawunya dangani sahim mm. ikhwani intabihu allingin dangana kana hinu hilli hami yere kursin den babundi at-ta'zim aro at-takrim heti baneya takrim e warni kenga yere ni na kaman darona kursin den ya daga nan take me hilla na batuna kursin den ya daga nan take me hilla kapenya ni kunya na ko daga Allah subhanahu wa ta'ala ba hillandin ni kannan qara na kursin den ya ikraman daron taguya akaman dangan walakin qahain di son kan yere iganati darontaxu mana na kama ñagalindi masalan mu keri sasa na ñagalindi na base kursa dangani honta keya walla kenga he an ka pelle mai gori buganga na ñagalindi na base kursa dangani honta keya amma bane kan nan kaga atazimi ni kan nan kaga na nyagalu rason do meti de mana na korondi na kwa gaga ni ho kore nya kursun dun nan kawanya na dangani idan yare a tazim ado takrimin tabana kanyar hakatinu kursin dan babu ngai ganati at-ta'zim ado takrim anya gamin hoga be kamma inda tanda kursi ta'zim Allah khuragu ado daron taga danga ni kenni hilla kapenyene amma takrim la daron taga danga na nyagalu la son do men di ho hon taken ngaji ki hilla ni tabana amma kan ne ke hakati su agal hon po gotenga nan karangundi ati sahim o gannen bane kanga biga biga bano ili gintenyen arabun kan na yan yurwan ta kannin cusu ko manten idan an gana tan nan karan karangun a gelli honga ho ke bangan kawa murna allah subhanahu wa ta'ala maka kenya anande ma nan cabatindi allah ga sawaban kita na hamin dan karle mun ko an kaga da a haman karamo nu maka mo sahib idan hillandin ni nan kaga daron ta ya muke dangani walla kenga he walima walla kenga he kundi gawarano kebe ha kene ke gella gane sare an gara nya marta ya anya na wajibi ngano kono anya na kanu ngano kono idan honte kebe gane wajibi ne wajibi an kebe gane mustahabba mustahabu nyen ken sikandin ni kanna ka kurusin den nanya ala wajhi tamattu da men nya ren kamma an ce otan nan koren no gondi na ho kurusilen ke honte sahim kwanga la buze du ni gonu dimasun ko tanunga honne ka kube nu maka iwanya na kunda warni ni maka ayati ho hon kenga eh, nda nga daga kenka kati ci ke kursin de ba mun dana ni hota na ikhwani ko ni gorona me to ko me haqen aku ah, bannan ku ga kursin de be ko aganta sege sege ne sika duru kursin de ani duru kursin de ga hida mani kanda antin ke dan ken maka on to ko kanu do na burun kawan kenka mu maka ayati nka igagi kursinde be ho huma bango kudan nan tina nyana kiya dangan imati ore wa nyana jinna da imati wa nyana munuda imati modi da wariya ise on tenya ni hoy ma gaida ni korenda ngani mannai a kai ne ga sirran ma sin ma ko isa da na katinga inta sada kindinga de la hinde me kantai nka kebe da kantenga nona kende ngendiya on ma ho harami soron kam ma kebe kanta hoyni amma gon ni kenye ku ngana da igo banan ku gursun da kai ga modi nya maka da an ken ngatu ma modi miya maka hanawa tuhuma manya inna ba'da dhanni ismu jikke nyu wadi ken ni junubu nya jikbre ni junubu nya an ton do men nyanki baka kuya amma ke be galle ngana banganda ko tan bayin ta sahim aha walla ken ga ken danya bil ittijar andanya ne ko ken ni waye nyai aka wayin to soni kankan nan de tiga ga nan ko ni busen ko ni an ka soni kankan nan ni wayin ne wayin ne nan ke nganga tiyen ga ga na honta ke ga kai sahim honta ke nka hona yan minna kita an ga daga nan wanda ta biso be rutu tambon yin tuge de maka jiba ga goyi de makahe warni wa ko ni nan ta go nan daga na jiba mutun Allah ga goyi wa kun kwanni de dingiran nyugo ne kwanni ina kun ngane ho wanga irenga nka waya ku ke mimme bane ho wantai amma lenki da ke bonondi waya hu ida nyallan ta nyana waye nga manna sa hunya jongandi manna tapunya jongi iga mata ngana gumbu binnen kurusi uronda arni siga nyimmendi de ina ta ngana jaga binnen kurusi annan turki di de ida uren lokesui wa iga be ada ando gumbu binnen ngana daga sigi men haranga na ti gode ayi ta ko bonanga mhm, nga ngaku ngawuntu ti waya gon kaga ti hita nani walla ken ina la bondo pa ti sugunya nganari tawa tawa ne nen chohana ida kusuko oi hike bo baka baka na ha <laughs> ah? bonya na no iga do pa na tetenga ti sugunya nganari tarante ne nen lono ci endi kundu do kundu kawano gorno hobugu kuyi kalsin munde nyani ange ngatte hunga kya ira rame ga kana nge kada ngari ngana jaga numundu ne gursi ngawo kitadi ah. la wailan ku pena golle nyanta nyeme kaida ke anya lonan bakka be gamati tanga naro na to amma du yang kede tilla bonga anki tem kutude awan doron menga yerne de doron men Allah kana surta anya aga har har sege bi anje ga nyanga na ko se iwanya ran maki wa unda warai ida ken kanyo korto ndikille tana korna kunya hi sempul ndonga julagun julagun ne Allah wa nyana ho wanda minnante kuma no kaga tin tiwaya waya kamanya re tiwaya waya ngane kallata gorndinia ko aga ne gumbo ke gorsul gumbo nga korndo be nyana ta na kenya nyana nda ke koni dangan ta ga yungi ke be jukku ko ta su tamanya Allah da de do da anke tamanya Allah da karo hon mumunyi ga inde do da ngana anken titikan manya anke na hinne ne dinan ta fare alayhi salatu wassalam sigira bane tan mero nyogo musika da subra bate ya allah subhanahu wa ta'ala dangani aro daron tagu ya allah dangani hajjatul wada'inga adi hiya nun kursi an amma kuncu mu imman cunga ada kursun dunya amma kuncu kubare mu hasan do husaini ga sare ana ikhwani qoron to mani di qoron to sari am palle idan ho hon tabu sawu kai makya heti hare haga tuni an ngana daga debille munnu be ruga tette nganga dingrando ho ganare na sawundi tonton jada nga ho hon dai haga tuna an ngai gonu ngalle kenya gungira gana ada masala daga tettu kuy gona da digille nyoga igongari walla kenga da hoy go ngare an na ko wona lina sa hunni tonton an hunnu kitade an ko ren kana te kita honde amma e go ngati ne ati buzun ho wallanga de wanda barni de walla ke ngena te teska ti honde ho honde ando jiba ma nyoita na ki ha me kitade wa min as-sunnati idan nuskhan nyugonun takirtinere sahim wa min as-sunnata wa gal sunnan qara'i lana allah alla langande man dhabaha yamma be ga kursin li ghairi allah alla tanada ali hadithanga allah subhanahu wa ta'ala dan nagato langa awagal kun nagato ho hananga alla da yamma langa yamma be ga kursin di alla tanada ngani sahih na kursin du hurenda ngani walla nan kurusindi ngalinte ñimme dangani darontaxuya ken ngalinte dangani ogara keɓe koni kenga gelli hilla kappeñe allah da kamallanga amma an gara nya na daro na nya galin go mu keri walla kun kawara a manya kanyan ngiri karan na lan nya galina ba se da bara ngani hon tai adabari sahim idan agellilla garenga tammudo nyoru ke be shaykhul muhammad ibn abdullah ba ga ko ni kai na ga ga ti daga ga nga musri wa jalilun nadhir tekken ga ken dalile ga nanti allah mbate nyani tekken ka gai qawluhu ta'ala ken allah diga kan ne kallan ke gan yufuna tunkanti iwati manden nyana bin nadhir titekken ga wa yakhafuna iwakan na yawman kotaya kana sharruhu ken kotaho burenya mustatira sankana ay muntashira ken kota ho burenya sankana ya yani eh, lil istifada ko ta go ndangari ho asiga wajundini ti hona aure tardi so ana hoynya kanna diandi nya akan daga ko ko ya khafuna yawman kana sharru mustatira qamtarira <laughs> to kebe ga saga ne mustatira do qamtarira ken ken ken da wahali mo siri ndalla malli ke nyang kamma nga ku benu to anda kun konni anna tagar ko aya no benu gara Allah anda ku tafsirin amanya mewa nke ni lante nge manya like de ndaketu nke ma like ko ne di de awa nga hu benu to nda kun kennen ka gara ko aya no benu gara nke nda ku tafsirin tu de maka he ana hota na ko nga hu benu to na kun ga amanya mewa ka tirtiki manga huti anga du wahali ne o ku benu ga ta kuno da tan da garen ko nan ta tu anda junubun mutu maka ahe kebe ga kene wajun nan ga ina kanne be ko na honne mun kada wa tunu nan da mari mu gonde idan dunte nga hunta tanu ngamen o ku ter kan da do kebe ga kon ni su kai nan junubun ka kai warna da garen kutu allah subhanahu wa ta'ala qur'anam umredi idan kenga gelli balonya an ganta kebe tun tatuwa sahib kana daga wure nya hoy kunnunga maga bari. ikhwani teken ga tagandini na dantan to tumume ya kaini jonge ngam ho hane watin kenna nazru ta allah baten teke ho ken te gwa nan tanga sumuna allah da wallanga ke batenya na allah dangani ha yajibu alwafa'u bihi timman denga tiken teke awanga jabini atabari sahim hillandi nazrul ma'siya allan kutente kan ken tegu a ah, nan tangan cumpun kutu anta sehenan cumpunda wallan tegu anta sehenan nyakken dangani wallan tegu anta sehenan lemmenda wallan tegu ake ah, ante go ake ah, ante go ake maga dabari sahib a haramun tanya nan na ken dabari sikandin ni kebe nazarul mubah te kebe daga tengani an ken tegu a nan dike irame ngaro ni lenki an ga ira me kero da nyame ere ngam anta mukhayyar an ken nan cuga ndenye di an ga ira me kero di lenga nyame no ngota nan ta no nga an ga ira me kero ndi kafara ngan kam kunan nden kafaran ni kuna nden kafaran ni kan nan kakai hmm miskinu tammi na kunyi gandi walla kenga he ni hetu hata walla kenga he gaga na kome ganne horo kunga makita birambe annabi to sikki sunu maka ahiti ha idan gellanga na ronde hanga ma ronde ga kome ne horo e ke kome ga ma ga ne horo kome kome ga ganta no ngangan cugandendi miskinu tamman gandi haralle alle gelli ne kinyo sora doru ngai do dulle ma girde igaga magati mina igandillaga kote de ayi ko bo an kam ma daga homotinton kobo kattiya de naganen kobo an na kinya ma aga ni walla hube gane ne kenkina ini nogon paga ni halle koy make ki mei aga lingan nan ne gande joroni giri kattai make a heti walla nan ni heto hata nga tuke <laughs> nga goto no zaza de na tan na la ga ni tanke nga misginu tamme heto hata na ga men ga bono Allah ga nda kusu birambe ani sumen nari Allah ga nda siko ke birambe sumen nari amma ku gelli ho hana sumu bido siki sumu ai ku sikyani kul an ga nda ku Allah ga nda ku birambe anna ku banu dabari maka ay sumen nari inat keda tekebe daga ni na tanni nazrul lijaj wal ghadab buttenga kenga atekenga ire kaga de anta mukhayyar an kenga an an cuganden an kenya do serenda me kuta lenki salasatul usul nyan kara keta magara anti wallahi salasatul usul nyaga magara lenki so aga na sabatin nan taya magara lenki su ngasine sumun Allah dangani tirndin danya janka salasatul usul nyan kare lenki maka ahe hmm. mana an kenda nya nan to mun cabatini na an ka palle maka na ken garen cabatindi maka heti gella ga na sabati nan ti jan kallen ki salasatul usul nyan kare salasatul usul ken nyan kare mhm. an an cugande nan na sine sumu walla ken an na kafara mbuga ni kafara ni ta no gara kube nuko la sa kai ran daga ke o tatu intenyen kafara kyani kinki la ten takendi karagandi nazrul makruh tekebe qonin tengani ko an ke nyante gunan tan ho ko go da barno na ti ma da bari kafara mugandi maka heti farna an te keke ho ko nin te nyen kafara mugandi tum mundin ay watni an nanti mutlaq tekila warante annanti lillahi alayya nadhrun tekewin Allah danganin ke kamman kamma duran ko ni nan dike fo fulanani tekewa Allah danganin ke kammona ti kafaran bugandi idan teke nga sagene kata kutumme nka ikhwani teke nyimyo yala o wajibi nyani wa ma'aha mustahabu nyani wa ma makruh nyani wa ma'aha mubah nyani wa wala haramu nyani ikhwani tuanu nyugo daga ti teke daga antenyen hillandugumunti teken paramuntenyen sikandugumunti akonintenyen ikhwani nga kebe ni teken nga ho konintenyen gello gama ta haramun tanya no nan ta goni tanya ma da bari in ka gellanga na da bari birambe an gana timmandi tigande ngairenga tun ti yufuna bin nazri wa timmande nyana ti tekenga mana igara teken timmandi tun di tiga tekenga nka amana petin ti tun di tiga ti wate gunude tun kan mi tiga ti wate gunude idan teken kanun teken nyani farante alaihi salatu wassalam ati miskina nya sadaqin di mogoni alla ga ninga tunten cahandi sunga jage kalli nya keke mamma na wara ga grimalindi nalli sunga bitosi kisumuno eh ikhwani anta allah nya gana tan nalli anke lanta jage kalli alla dangani makenna nya anke anta bitosi kisumuno makega nya ando alla sartin peti kitawa idan do kan cabu dangan huben do kutirno anti maate ku nkangana tante gona tewa ante ke gagana ni teke haramun teke teke goni teke heti adabari an ga ta dabar ni kafara mugandi nka kutte ku hilli gana wati ni maka dabari ho haramun tanya gana wati ni maka dabara haramun tanya ni kafara mugandi hillandin kara gana e makuruhu nya gana wati ni maka dabari makuruhu nya sikande agana teke daganti ai wati ni anna teke dabari walla kanga kafara ngang tekilla ka ga nona to ko amma hoduran ko anti teke wan kam makita ke kafaran bugandi warna amma hoduran ko kunta tini ke bani anti ata teke wan ken kam amma duran kargar ko barta amma ya garu ya garu hari bu goru nyugona nonga nyokunga na su nga ujinu tammi sadaqi ni heti ku baga sunu be no ga jinka mai ganari gana ka ko eno gondu sunga ujunu tammi sadaqi na kella do ujunu tammi sadaqi na makunda ka ga ha sagette kigabe an ma wara wana faga gunya kinyanga o kati suratu tawbai allah ndan insha allah warni kinyano nga ngaga hatin kinya amma te kigabe ngar warna nga matim mandenya ti te kenga so ana faga gun kinyanga amma tim mandenya ta amma kafara mugande fil ghalib an gama mo nda ana faga gun kinyanga idan te kempe ti ho kanun dei imma makruhun yani imma haramin yana ku mile ne katta ko illa sahe gello ga makati nan jago nan ta haram do nati makruha ni ga dabar in kan na da baranga na timmandi tigande ngairen sahe idan lesil hanan nyamera Allah nda ko tarin ten ko lesil hillande al ma'dira ngayam be murna ga ma hakati dangi buru